من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin muktasar halil muna shahin muna abin nan babi na nikahi muna shahi na 286 kuma mun kwana inda darasi inda shi shehu halil yake cewa wali wali yusufihi fasu aqadihi walau matat wato sahuhu na wanda wawa wanda ake haddarewa sai zo sai kulla aure da wata mata wali ne bai sani ba an gane shi wanga maga shi ne waliyin nashi bai da labarin an yi wanga aure sai an ka zo sai an ka faɗa mai cewa yaron gana kawa ya aure ya ce ta ni ba ni izini ba ana nan ana nan wasu abin nan ya buɗa auren nan sai matar ta mutu to ya samu ya buɗe auren nan matar tana da rai an ka ce kai mallan ce walau matar ko ta mutu an buɗe wannan kulli kuma ko kawo ba a basuwa to nan misa ya buɗe ta mutu domin kula da yan an ce an yarda da auren ya jaza auren sadakin da za a bai bai da zirin galon da zai yi sai ce a buɗe auren kashi kwana ciki mai karatu wata ayyana bi mautihi buɗa ma zan tilas wajen shari'a amma bi mautihi da mutu sahuhu gabanin aifasi ko da ya samu labari sahu ya mutu shi wannan almiya babu shi ni na buɗe shi tauba wale mukatabin wa mazunin tasar ta yin sadaka wani mukatabi ya samu gabawa mukatabi wanda an kaɗa muhansa wanda an ka yanta bisa ga wata dukiya wanda an mu'ajjala wanda an ka ce ba su a nan jimina ne lokaci kaza wa zunin da bawan da an kawa irin hita hi to duk waɗanga suna da ikon sai sadaka an ka ce in mai gida izini an ka ce wa in bila izinin ko da mai gidan bai yarda ba bai izini ba wanga abin da an gare su shi ya kange su ga a kange su ga mafi zama na yi mukatabi na ya kamfata komi wanga zama na aya mai izini shi tasarrufi ya nuna yana da hankali to malla yake ni wani bukatu al'abdi fi gairi harajin wa kasabe hmm. illa li urfin to bawan gada an wa izini shi aure ko bawan gada an wa izini shi aure wanda an bukata ni din nan to shi na malam ya ce nabkan matar bawa da ya auru ba kaji malam ya ce nabkatul abdi ba to ba shi aka magana ba nabkan matar bawa eh auru to fi gayar harajin abinda mai gida ya azama ya ce kayayyaki na'am ya ce kullum ka kawo mini dubu goma in ka samu wani abu sama na bar ma shi a karaji na azaba ka kanin murgu ko kuma ga kuɗi ka kai kasuwanci ka kawo riba to in yaro mata ba a ci mai gida bai ci shi ta cikin wanga abin shi kawo shi ka tilani eh shi ka tilani da kuma cikin kasuwanci ba sai dai a wani ba ya kyauta ko ya samu sadaka Eh? su wannan ya an gaba wannan zaurar da an gaba mai ina ina ɗiba suke cike da ba sai ɗiba suke cike ta ba in ko mai gida ce mai yayi kullum ya bashi in ya sai ya sana'a yau kila ya samu dubu goma kila ya sai gobe samu dubu biyar to dubu bai na yi ba sai ya dawo da abin da aje kawo ba ba kawo kawo shi ba ka a samu kala to kuma shi mai gida bai ci ta cikin wanka sun tilike ba a ɗiba a bata shi ne sai dai in ko in ba riba ta take sana'a don ya ta iya to riba dubu ɗari ya kawo sai mai gida ya amshi ko ɗari ba a bar mai ko ba a da mata ta sai dai wani ya gane bisa ya ce wani ga abin da saraka sai bauta ba ta rikin illa da urfi sai ya zan al'ada wurin urfin su duk wanda addabawa shi ka ci sa mata to na sai a cikin ta to mu zo kalma hari kamar sadaki ya mai izini shi aure in ya sai bi ba ta an kace an bashi bai biya mai sadaki shi ta biya ko bai biya cikin kudin kasuwancin da yake yayi kana bi izini tazawuji yanzu ce mai gida ina son in aure yace sai kai sai ya ce an kai dan mata an kai gobe an ka ba basu an ka zo an kulla arbi an ka ce ai sadaki dubu hamsin to sai di bai biya shi da ya je ya gani ya biya kuɗin salati ai shi aure ne gare illata don yana kawai mai aiki don bini bini an kaɓe ɗaya ina wani sai a kera wurin mata sai don zai aure ne zauna haka nan a ci sai sai eh a'a zo وجبر أب ووفي وحاتم مجنون إنتاجا وسقيرا وجبر أب أبايا دولنتا مجنونا إنتاجا ووفي جبر مجنون إحتاجا وحاكم جبر مجنون إنتاجا ما وكتينا amma sai an haka yana bukata da aure haka yana magana aure ko sai ya kwana biyu gida amma kuma alama ta gwada yana so to an dolanta sai an yi auren nan don shi ga zama yana gare tsare shi daga walakanta ana ganin haka kai ba ta tana kan kanta shi to miya gaba a wata giran dai wata giran an dolanta shi ma giran ai mai aure gibdatan don fata kila wadda aka son arama mai ɗanuwa da ita ɗiyan mayan mutane ta ko wata ta mai kuɗi ko wata a aka ta ɗan kankanta yaro da na haya kai mai sa waɗa to an an abin gane shi ma to mutanen da duna aka jabantawa mu zo karatu fi sahihi a cikin wawa khilafa an saba shi an dolanta shi ko ba sai an dolanta shi ba domin wawa wani biya na aiza kai ne ga abin ka kailanta shi so mu zo wasa da ƙwami ya adamu alal abi waɗanga da mun kai magana majanunan da sagiran ɗin nan sadakin nan nasu yan adamu sun catu to nan sadaki alal abi akan uban sai uba ka biya hmm. wa in ma ka koya musu ciwo ba an yi komi da sauran sai Allah ya mai cikawa to za a daidai don ka'ida ne wa da dukiya sai aka ce a daidai ciki a aw ayasaru ba ko ko bayan an yi sun samu wadata ko sun samu wadata dai uba ka biya ko da an sharɗin dalili ne cewa sadaki akan su yake to in babu wani shar'i ba to sai su biya kayan su illa da shar'in sai an sharadi wa in ta dara hawu rashidun wa abun fusiha an kulla aure sai uba sai sai shi yaro rashidi sai ya ce baba to kare kare dan kabu su ga hannun su ko yace mina take wai magana talatin su ka danka musu sun yake ba su magana ban ba ni ka bin saraki ko kai ce a ba kai gaskiya kai kai kai kai kana da saraki yace ani yace na da bace ba kai kai kana da ba sai ta dalmi juna da juna ba to sai abu da aure tun wani abu ya faru ba abu da aure nan ko ya kama kai ne eh a abu dai shi ya zai ba inda zai mata ta ba inda zai shi ke an huta shi ke nan ya an ka buɗe wala harawa ba salaki shi wai wadda magana da aka sai an sai kotu halafa su ranke shi uba ya ranke da shi da shi ranke billahi lazi la ilaha illa ko ba baka kace kana biya shi ko uba ce billahi lazi la ilaha illa hu shi da kace kana biya in babu wanda ya in guda in guda kiran a cikin su illa najiman nakil ya rinci wanda ya nukuli yaji tsoron tsowa taraddudun la da minatul mutaqaddimina malaman da suna gabata ba sauran mun nasi to amma nan shi na an ka sabu in ya kai uba ne kotu an kai rantsuwa nan bai zama fasiki ba amma duk inda ɗa kai uba ne kotu uba ya rantsi don ɗa ko sai ƙarin uba ne kotu ko uba ne kotu to ya fasita ولكو وإن خلفه فسكع وكانت متلوني أبن ثاني وهلف رشيد وأجنبي ومرأة دربنا مقارنة